بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا لتنم sha uku ga watan tara watan ramadana hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta daidai da biyu ga watan uku meladiya dubu biyu da ashirin da shida har yanzu muna cikin tsura ta arba'in da uku ita ce suratun zukuru a jiya mun tsaya ne ƙarshen aya ta biyar. faɗin Allah subhanahu wa ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badu yau bi idnillahi ta'ala za mu fara kan aya ta 46 faɗin Allah ta'ala walaqad arsalna Musa bi ayatina malam bismillah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 إني رسول رب العالمين ما لن يتشي قد ذكر الله في أول السورة قوله وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين Allah ta'ala ya ambata mana a farko-farkon wannan sura cewa da yawa mun aiko manzanni mana Allah ta'ala ya aiko manzanni masu yawa waɗanda suka gabata cikin al'ummatai na farko kuma waɗannan manzanni babu wata al'umma cikin waɗannan al'ummatai da manzo ya zo masa face sai sun kasance masu izgili ga wannan manzo Allah ce muka hallakar da wato al'ummar da ma suke su ne mafiya tsananin ƙarfi hmm. kuma wato su ya shuɗe wasaƙa ba da zalika ta zikira bi ibrahim alaihissalam a ƙau sannan bayan an taho kuma sai allah ya ƙara kawo wani tunatarwar da annabi ibrahim alaihissalam tare da mutanensa da kuma abin da ya faru na makomar waɗanda suka yi shirka ga allah subhanahu wa ta'ala bayan nan sai Allah ya biyo baya da bayanin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da azzalimai daga cikin mutanansa masu izgili ga addinin musulunci wannan sai manzala ya kwatanta wannan hali da kuma halin mutanen annabi Musa ko annabi Musa tare da Fir'auna wanda a waɗannan ayoyi Allah ta'ala zai buga mana misali ya kwatanta mana kamanceceniya tsakanin halin da manzan Allah sallallahu Alaihi ya tsinci kansa a ciki da kuma halin da annabi Musa wanda ya gabace shi shi ma ya fuskanta sa'an nan za a yi bayanin kuma halin da fir'auna da mutanensa suka kasance ya yi kama shi ma da halin da waɗannan azzalimai cikin kafiran ƙurishawa suka kasance wanda ƙarshe dai makomar shi ne Allah ta'ala ya halaka su to Allah yana buga wannan misalai ne da ƙisoshin domin su zama izina shi za labari a ƙur'ani ko ƙissa ba manufarta kawai a saurara a ji daɗi ta ƙayatar ba a'a manufarta ta ba da izina a kalli al'ummatan da suka yi abin kirki me suka yi na kirki Allah ya ɗaga matsayinsu ya yadda da su ya sa su cikin alheri ai koyi da wannan alayya sannan a fahimci cewa in aka ɗabi'antu da irin ɗabi'unsu Allah ta'ala zai kai mutum irin matsayin da suka kai sannan a kalli kuma al'ummatan da suka kangare suka yi tawaye suka butulce ma Allah ya makomarsu ta kasance hmm. don ita ma al'umma a yau ta ɗau darasi in fata kangare ta wato yi girman kai ta yi fito na fito da umarnin Allah to irin abin da ya samu waccan al'umma da ta gabata irin wannan abin shi zai same ta shi sa sai Allah ta'ala ya ce arsal na, Musa Allah ya ce haƙiƙa mun aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam bi ayatina da ayoyin ayoyi a nan malamai suka ce su ne mu'ujizozi da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta annabi Musa da su waɗanda suke nuni ƙarara zuwa ga gaskiyar annabtar annabi Musa alaihi salatu wassalam da gaskiyar manzancinsa. Allah ya ce man aiko annabi Musa da waɗannan mu'jizozi ne ila fir'auna Izuwa ga fir'aunu wa mala'ihi da manya-manyan wato masu daraja cikin mutanensa domin almala'u kalma ce da take ɗaukan manya-manyan gari su ne masu faɗa aji da sauran mawadata da waɗanda suke jin sun kai matsayi na girma da mulki waɗannan su ake ce ma'almala'u almala'u domin da su ne ake tafiyar da komai a gari to Allah ya ce mun tura annabi Musa da waɗannan mu'jizozi namu zuwa ga fir'auna da kuma manya-manyan wato mutane da ke fadarsa waɗanda suke masu daraja a gunsa fakala da annabi musa alaihi salatu wassalam ya zo gurin fir'auna da wannan jama'a tasa sai ce da su inni lallai tabbas ni rasulu rabbil alamin ni ubangiji ne ni manzo ne na ubangijin talikai mana ni manzo ne na Allah ta'ala maƙaginku? domin kalmar ar ubangiji tana ɗaukan ma'anar mahalicci mai rayawa mai kashewa mai azurtawa, mai hanawa mai tsara dukkanin al'amura to ma'ana kamar annabi musa yana cewa da su ku sani ni manzo ne jakada ne daga Allah ta'ala wanda shi ya halicce ku shi yake raya ku shi zai kashe ku shi yake azurta ku shi ne kuma yake tsara dukkanin al'amuran mana ba fir'auna ba domin a lokacin fir'auna yana cewa shi ma ubangiji ne shi ma makagi ne gawa ga halitta shi ke azurta su saboda haka sai annabi Musa ya ce musu ni manzo ne daga ubangijin talikai al'alam shine duk abin da yake ba Allah ba wanda ya kunshi ɗan adam aljanu da ita duniyar da komai da komai in dai ba Allah subhanahu wata'ala ba sunansa alam mana yake to ni ne makagi na me na wato talikai baki daya wannan aya ta nuna kenan Allah ya aika annabi Musa tattare da wato mu'jizozi kamar yadda a wani wurin Allah ya faɗi ire-iren waɗannan mu'ujizozin, ya ce yi na musa tis'a ayatin bayyana Allah ya ce haƙiƙa mun ba ma annabi musa wasu ayoyi mana wasu mu'ujizozi guda tara manya-manyan mu'ujizozi har guda tara an ba shi sanda wanda in yame ya sake ta sai ta zama macijiya an bashi haske na annu in ya zira hannunsa daga ƙarƙashin wato ƙasan hannunsa ko an matarsa ya zaro hannun sai ya dinga wani irin haske sa'an nan ga kuma abubuwa da Allah ya jarrabu banu Isra'ila da su a wani wurin Allah ce fa'arsal na alaihimu tufa na wal jarada wal kummala wa zafadi a wadda ma'ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimina kaga wannan ita ma ayati ce wa laqad akhadna bani isra'ila bis kaga nan ma an kama su da fari wa naqasin min as-samarat tawaya kayan marmari wannan ma duk mujizoji ne da Allah ta'ala ya aiko annabi Musa da su domin su zamo tunatarwa ga su wato fir'auna da kuma mutanensa bayan annabi Musa ya ce da su ni manzo ne daga Allah ta'ala ubangijin talikai mai fir'auna yake na falamma ja'ahum biayatina idahum minha yadhhakun وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون الله سبحانه وتعالى يقول فلما جاءهم بآياتنا يا عند النبي موسى عليه الصلاة والسلام يزوم سد آيو يمو منايته وفرعون فرعون waɗannan mu'ujizozi wanda muka ƙarfafe shi دسو إذا هم منها يضحكون سيغا فرعون ga ننسى suna dariya ga annabi Musa dariya ta izgili da shakiyanci mana suna dariya kan cewa yayi da'awar shi manzo ne daga Allah subhanahu wata'ala kuma dariyar da take nuna ƙaryatawa da shakiyanci malamai suke cewa wannan kaman irin yadda mushrikan ƙurayshawa su ma lokacin da manzon Allah ya zo ya ce da su su bautata ma Allah shi kaɗai, su ma aka suka dinga shakiyanci suna dariya har suna cewa ali hata ila'an wa'ida inna haza na shay'un ujab kaga kenan akwai kamanceceniya a tattare da abin da ya faru ga annabi Musa alaihi salam da kuma abin da ya faru ga fiyayyen alita annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam malam ya ce wannan bayanin da Allah ya yi. Ya wa wa'aza tasliyatun min Allah azza wa jalla ce, wannan kamar wani rarrashi ne daga Allah maɗaukacin sarki gawa ga ya'u sallallahu alaihi wa sallama ga annabinsa amma kana yalka min mushriki qaumihi gangane da abin da ya fuskanta daga mushrikan mutanensa wa ilamun la'u kuma sanarwa ne gare shi cewa anna qaumahu min ahli shirki waɗannan mutane nasa kafiran shawa waɗanda suke mushirikai, lan adu an kunu, kasa, irin ladina kanu alamin min hajihim fil su ma ba su wuce tsarin waɗancan al'ummatai da suka gabata wanda suke kan turba ta kafirci ba da Allah ta'ala wata takzibi rusuli da kuma ƙaryata manzanninsa Wana daba minhu nabiyyu na biya wasallama ila listi nasi fi sabri ila listinasi fi sabri alaihim yace kawai sai Allah ya kwadaitar da annabi ya zuwa ga istinani ma'ana ya koyi wato turba ta waɗancan sunnarsu wurin haƙuri a kan su bisunani ulil azmi minar rusul da sunnonin waɗancan manzani ulul azmi kamar annabi musa wa ikhbarun min hulahu anna uqbamar maraddatihim ilal bawari wal ala. kuma Allah ya sanar da shi cewa makomar dai waɗannan su ma alaka ne kamar yadda makomar waɗancan halaka ce shi sa Allah ta'ala yake da annabi yayin da manzan Allah ko yayin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo ma fir'auna da mutanensa da waɗannan mu'jizoji namu idahum min ayat hakuna sai ga su suna masu dariya ta shakiyanci da izgili ga waɗannan mu'jizozi da Allah ya aiko annabi Musa alaihi salatu wassalamu da ita Allah ya ce wa ma nuri'in min ayati Allah ya ce ba mu taɓa zawa ma fir'auna mu nuna masa da mutanensa mu taho masa da wata ujja mu nuna masa wata ujja ba illa iya akbaru min uktiha face wannan ujjar da muka zo da ita ita ce mafi girma mafi bayyana fiye da wadda ta gabace ta ma'ana duk mu'ujizar da annabi musa ya zo da ita ga fir'auna da mutanensa to idan ta bayyana wadda ta biyo baya sai ta fi waccan ta farko bayyana lafazin wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha ma'ana ba mu taɓa nuna ma fir'auna da mutanensa wata mu'ujiza ta hannun annabi musa ba ba ce wannan mu'ujizar sai ta zamo mafi girma fiye da wadda ta gabace ta wannan wasu malamai suka ce ana nufin wato duk mu'ujizar da annabi musa ya zo da ita to sai ta fi wadda ta gabace ta girma da fitowa fili da kuma mai bayyana a zahiri kenan sai ta zama wadda take mafi girma fiye da wadda ta gabace ta wasu malaman suka ce a'a ana nufin duk mu'jizar da Allah ta'ala ya bawa annabi Musa bayan ya bayyana wata to idan ya fito da wata ita ma wannan sai ta zama mafi bayyana ta fito fili kamar yadda wadda ta gabace ta mana ta zamo a bayyana a fili a sarari cewa tabbas manzo ne shi daga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana kenan Allah ne ya aiko shi amma duk da haka fir'auna da mutanensa suka kangare Allah ce wa akhadnahum bil adab sai muka kama su da wata irin azaba la'alla um yarji'una dan su dawo zuwa ga Allah su tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala su bar abinda suke yi na kafirci wannan lafazi na akhaznahum bil azab wannan ba azabar nitsarwa bace azabar nitsarwa da saura tukuna nan azabar ana nufin bala'i Allah ya dora musu na azaba a gari dan me dan su tuba zuwa ga Allah su dawo ga Allah ta'ala bayan wannan duka an doro waɗannan azabobi da waɗannan jarrabawa sun kan gari ƙarshe shi ne Allah ya halaka su amma nan a akhadnahum bil azaba ita ce azaba ta halakawa anan ana nufin azaba ta duniya tukuna ba waccan ta halakar da su da aka nutsar da su a ruwa ba tukuna wannan wata azaba ce Allah ta'ala ya yi bayaninta a wani wurin inda ce wala a akhadna ala fir'auna wa naqsin min samarati la'allahum yadhakkaruna Allah ce hakika mun kama fir'auna da mutanansa da wani irin fari Allah ya tauye su Allah ya ce Allah ya musu wannan ne la'allahum yadhakkaruna dan su tunani su dawo anya su tuba zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala, ta wannan ita ce azabar domin Allah ta'ala ya ɗauke bala'i a kansu wannan aya tana nuna alamar da take jawo Allah ya jarrabu mutane da azaba shine mutane su kangare ma hanyar Allah idan suka kangare ma Allah to Allah yana iya jarraba su da bala'i tun daga duniya ya tsoro musu musibu iri iri in sun tuba sai Allah ta'ala ya dauke wannan musibu na'am وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون الله سبحانه وتعالى وقالوا سيفر عون دمتا ننسى سكتشي دا النبي موسى ya ayyu sa'iru ya kai wannan mai tsafi ko mai sihiri ud'u ulana rabbaka ka roƙon mana ubangijinka wannan fa bayan bala'in wannan fari da musiba ta abka musu amma sai fir'auna da mutanensa suke kiran annabi Musa suka ce ya ayyu sa'iru ya kai wannan mai sihiri ud'u ulana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka bima ahida indaka saboda sababin wato matsayi da Allah subhanahu Ta'ala ya tabbatar da shi naka a gurinsa cewa ya yayi mana wannan bala'i sai suka ce inna na ta duna, lallai tabbas idan ubangijinka ya fitar da mu daga cikin wannan bala'i mu kuma za mu shirya. za mu shiryu a kan turba za mu dawo hanyar Allah subhanahu ta'ala mana wannan fir'auna fa da sa ne suke faɗin wannan magana ta cewa ya ayyu as-sa'iru ya kai wannan mai sihiri malaman tafsiri suka ce anan sun kira shi da suna ayyu as-sa'iru kuma suka ce kuma ya roƙa musu ubangiji ka gana akwai tufka da warwara kana cewa mutum ya maka addu'a ne idan ka yarda da matsayinsa a gurin wanda zai roka haka ne in ka yarda da mai matsayinsa a gurin wanda za a roka kenan sun yadda yana da matsayi gurin Allah kenan in sun yadda yana da matsayi gurin Allah kenan sun yadda annaban Allah ne ke. to in kuma haka ne me yasa suka ce ya ayyu as-sa'ir kuma suka kira shi kuma da wannan lafazin malaman sabiri sun tattauna dangane da wannan me yasa wasu suka ce wato sun kira shi da sunan sa'ir tare da cewa kuma kalmar sa'ir dinnan tana kore abin da suka nema a bayan kalmar sa'ir din domin sun ce udu na rabbaka kaga ta kore wannan abin wasu malamai suka ce sun faɗi haka ne saboda su a wancan zamanin duk malami ƙwararre wanda ya kai ƙwarewa ya zama mahiru ana kiransa da wannan suna na asahir wannan ɗaya daga cikin maganganun malamin tafsiri kenan wanda shine abin da imamu tsabari ya tafi a kai cewa su a lokacin ƙwararrun masanansu ana kiransu da wannan sunan suka ce an shi sa lokacin da annabi Musa ya jefar da sanda Fir'auna ya ce to aje wa ba'as fil madaini hashirin ya'tuka bi kulli saharin alim mana aje a nemo duk wasu masana wanda suka kai matsayinka su zo a buga wasu suka ce wannan shine ma'anar kenan kalmar as-sahir dan anan ba ma'anarta aibatawa ba a gurin su kenan a wannan ma'anar ma'anarta ma'ana wani ƙwararren masani to ya kai wannan ƙwararren masanin kenan sai yadda annabi Musa masani ne ƙwararre roƙa mana ubangijin ka ya fitar da mu daga bala'in nan da aka ɗora mana wannan shine magana ta farko magana ta biyu wasu suka ce sun faɗi wannan ne as-sahir a cikin riyawar mutanansa ko kuma mai riyawar fir'auna da jama'arsa ana fir'auna da jama'arsa gani suke annabi Musa kawai matsafi ne sai zama kalmar asahir tana nan a matsayin ma'anarta ma'ana sun faɗa ne saboda abin da suka ga ya bayyana a hannunsa na mu'ujizojin suna ganin in ba matsafi ba wanda zai wannan shi ta kawai suka kira da wannan sunan to su kuma a gurinsu suna ganin akwai wata babba alaƙa tsakanin mai tsafi da kuma ubangiji domin shi sa mafi rauna yake ganin matsafansa kamar mai su ma wasu na musamman ne saboda haka zai suka ce to roƙon mana ubangijin naka da kake cewa ya aiko ka a mana kaza ma'ana kenan wato sai zama as-sa'ir ala babiha kenan akan babinta wasu suka ce a'a cewa da suka yi na na la duna, bayan sun ce ayu as sahir kawai sun faɗa ne amma ba wai dan da gaske suke ba don shakiyanci kawai suna ganin kamar ba za a yayi ɗin ba saboda haka to roƙon mana shi ubangijin naka in yaye mana za mu shiryu sun faɗa ne kawai don gatse ba wai za su imanin ba ne saboda gani suke ba zai yi ba masu magana ta hudu suka ce a'a shi fir'auna da mutanensa suna da wani irin kaifin harshe da faɗin magana mai zafi da muni akan duk wanda baya kan tsarin abin da suke kai shi sa sun faɗi wannan ne shi ma domin munanawa da faɗin mummunan magana ga annabi Musa dan su fusata shi mana shi sa suka ce me ud'u lana rabbaka ya a sa'ir to koma menene dai duka waɗannan zaka ga fir'auna ya faɗi abinda ya faɗa dan me ya musguna ma annabi Musa ya faɗa dan me ƙaryata shi duk wanda ya tabbata ya faɗi duk ire-iren waɗannan maganganun saboda haka ba abin mamaki bane ya ɗauki duka waɗannan fuskokin mana suka ce ya kai wannan mai tsafi roƙon mana ko wannan mai sihiri ka roƙa mana ubangijinka bima hida indaka lafazin bima hida indaka saboda sababin wato matsayin da kake da shi wato darajar da kake da shi a gurinsa mana saboda sababin wato wasiya da Allah ta'ala wato ya tabbatar da ita gare ka me ake nufi da ahida inda wasu malamai suka ce saboda sababin abinda da ka gaya mana cewa in mun tuba zuwa ga Allah zai yayi mana bala'in da ake ciki wannan shine ahida inda wasiyar da Allah ya maka kenan saboda sababin wasiya ko alƙawarin da Allah ya maka cewa in mun tuba za a ɗauke mana bala'i to muna roƙonka ka roƙa mana shi ya yayi mana mu kuma za mu tuba wasu suka ce a'a bima ahida inda saboda sababin wasiya da Allah ya yi maka na cewa kai mai ɗa'a ne mun san in ka roƙe shi zai amsa maka wasu suka ce a saboda sababin wannan annabtar da kaci kai annabin Allah ne to ko dan wannan a yaye mana tukuna mu kuma za mu yi imani wani suka ce a saboda sababin imaninka da ma'alicinka da gaskata wanda kai masa mu kuma ka roƙa mana shi in yaya mana za mu yi imani wannan me yake nunawa yana nuna ashe auna da jama'arsa sun yadda Allah baya yin abu sai in an yi tawassuli gurinsa da kyawawan ayyuka idan mutum bai zo da kyakkyawan aiki ba Allah ba zai fitar da shi daga bala'in da yake ciki shi sa suka nemi kuma su sun san ba su da kyawawan ayyukan da za su iya tawassuli da shi gaban Allah har a fitar da su daga bala'in da suke ci shi sa sai suka nemi annabi Musa shi da yake da kyawawan ayyuka gurin Allah wanda za a iya amfani da su ya roƙi Allah Allah ya kalli wannan ayyukan ya yayo mutane shi ya roƙa musu Allah kaga wanda yana nuna sun yadda annabi Musa musulmin kirki ne kawai kangara ce da shegantaka za ta sa ba za su yi imani Allah ya yashe mu shi zan suka ce bi ma ahida inda saboda sababin wasici ko alkawari da kake da shi a gurin ubangiji ka roƙa mana shi ya fitar da mu daga bala'i ma na ɗauke musu wannan farin da wannan tawayar kayan abincin da wannan bala'in da suke ciki su kuma suka ce inna na lallai tabbas mu la mu'taduna wallahi za mu shirya, kaga nan ga taukibi inna na ga lamul qasami la mu'taduna wallahi idan an ya yaye mana wallahi mu kuma za mu yi imani za mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala za mu koma ga Allah kuma ƙarya suke yi Allah ta'ala ya ba mu labari makamancin wannan a wata surar inda ya faɗa abin da suka yi Allah yake cewa wa ƙalu suka ce da annabi Musa ma ma ta'tina min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bi mu'minina suka ce duk wata aya da zaka zo da ita duk wata mu'jiza da zaka zo da ita kai mana sihiri dan mu yadda ba za mu taba imani da kai ba shine Allah ya ce faratalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassala aka turo musu ruwa sai zama ruwa ya mamaye su ko ina bayan nan sai mai addama jini ko ruwa suka ɗebo daga cikin rijiya zai zama jini waldara da dafari ta cinye musu duk abin da suke da shi na amfani waldara da wadda fadi'a sai kuma mai kwaɗi waddama sai jini Allah ke ayatin mufassalati ayoyi ne filla filla amma fastakbaru suka yi kai to kaga kenan bayan duk sun yi wannan girman kan sai Allah ta'ala ya ce ma waqa alaihim ar yayin da wannan musiba da azaba ta duniya ta afka musu alu sai suka ce ya Musa ya kai annabi Musa ud'u lana rabbaka bima ahida inda kaga kamar da suka faɗa anan ka roƙa mana ubangijinka saboda sababin wannan wasici da alfarma da kake da ita a gurin shi ubangiji la in ka shafa kashafta annar rijiza lanu'minanna laka wala nursilanna ma'aka bani isra'ila suka ce in dai har aka yayi mana wala za mu imani da kai kuma za mu kyale bani isra'ila da kai ba za mu cika gaba da azabtar da al'ummarka ba amma Allah ke falan ma kashafna an umar rijiza iza ila ajalin umbali ruhu iza um yankusuna Allah ya ce yayin da muka yayi musu wannan masifa suka kai ga wani lokaci kawai sai suka warware suka ce ba su yi imani ba to shi ne a nan Allah ta'ala ya ce falon ma shafna an umul azaba yayin da muka yaye musu wannan azaba na fari da rashin abinci suka dawo ayyacinsu suka samu abinci suka ci suka ƙoshi idan umyan ku suna Allah ce sai ga su suna sun zamo masu warware alkawari sun yi mi'ara koma baya sun ƙi yin imani wato da ma alkawarin da suka yi kaga wannan ya nuna alkawarin da suka yi dama na ƙarya ne bai je zuciya ba shi sa ana fitar da su daga cikin bala'in da suke ciki sai suka kangare wannan ba za mu ga wannan halin ya yi daidai da halin wani shawa shi sa Allah ya buga la misali da nan su ba lokacin da suka kangara mai ya yi a makka sai daga hannu ya ce Allahumma ij'al alaihim sinin kasini yusuf Allah ka da suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya duba zumuncin da ke tsakanin su ya roƙi Allah Allah ya yi wannan bala'i sun tuba su ba za su yi imani manzo Allah ya daga hannu ya roƙi Allah kuma Allah ya yi musu shine Allah ya ba mu labari surar gaba da zamu ji ربنا اكشف أن Allah ka yayi mana wannan azaba za mu yi imani. ana yayewa suka da zuwa suka ci ba za Shi shine Allah ya ce to su ma kamu na yana zuwa yawma nabtushul batshatal kubra shine aka wannan babban kamun a badar aka kashe inna muntaqimuna to kaga nan ma akwai kamanceceniya tsakanin abinda waɗannan fir'auna da su suka yi da abinda shawa suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta Allah ya ba manzon Allah labari dan ya ji ba shine farau ba akwai wasu su ma haka suka fuskanta ya kwantar da hankalinsa ya ci gaba da da'awa irin abin da aka yi ma waɗancan su ma irin abin da za a yi musu ke ina fata an gane na'am ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون bayan Allah ta'ala ya yaye musu wannan bala'i da suke ciki sai suka koma zuwa ga kafirci fir'auna da mutanensa suka koma zuwa ga kangara suka ƙi imani da annabi musa bayan kuma sun masa alkawarin cewa idan fa Allah ta'ala ya yaye musu suka ce lalle za su kasance cikin shiryayyu to amma ƙarshe da aka yaye musu kuma sai suka kangari, daga cikin kangarar ba sai fir'auna ya fara alfahari cikin mutanensa yana takama Allah ta'ala ya ce wa nada fir'aunu fi qaumi fir'aunu yayi kira a cikin mutanensa ma'ana ya yi kira jama'ar ɗawa, ƙabilar sakinan yana mai alfahari da taƙaba ya yi kira cikin mutanensa kala ya ce ya kaumi ya ku mutane na alaisa li misra wai mulkin ƙasar masar ba a hannuna yake ni kaɗai ba ni ne mai mallakar misra mai yin abin da na ga dama wa hadhihi ta anharu min kuma waɗannan koramai baki ɗaya suna gudana ne ƙarƙashin iko na falatun tumsiruna wai ba kwa gani ne ku duba ku gani ni da nake da irin wannan ikon ina zan bi wani wanda bai da komai ma'ana annabi musa kenan kaga daga ta dawo kenan ma'ana abin da yake nufi lokacin da ya kira mutanen nasa yana wannan alfahari yana cewa da su ne ba ku ga cewa mulkin ƙasar masar baki ɗayansa a hannuna yake ba kuma waɗannan ƙoraman ana nufin ƙoramai a nan waɗanda suka rarrabu daga asalin kogin ne mana ƙoraba ce ta farko ta teku ta kogin nilu shi ne yake masar to amma sai ya zama kogin da ya taho sai ya rarrabu wannan ya nan wannan ya nan shi sa sai aka kira waɗannan rassan wanda tushensu daga kogi ɗaya ne sai aka kira su da suna mai al'anhar duba da wannan rassan da ya wannan ya yi nan wannan ya yi nan wannan ya yi nan amma an ka kalli kuma cibiyar asalin tushen ruwan abu ɗaya ne to sai ce cewa da su waɗannan ƙoraman waɗanda suka rabu daga kogin nilu duka waɗannan ƙoraman ta jirimin tafi suna tafiya ne fa ƙarƙashin ikona a hannuna suke wasu cikin malamai tafsiri suka ce a nan yana nufin wato a hannunsa suke da ikonsa suke tafiya shi yake ba su umarni yake rarraba su don ya nuna shi ɗin nan fa shi abin bauta ne wai suka ce a'a abin da yake nufi min tahti ma'ana shi yake sawa a rarraba waɗannan ruwan ga ma'aikatansa da yasa suke kula da wannan saboda haka dai ikon ya nasa ne in wani ya kangare zai iya hana shi ma'ana yana so ya nuna gaba ɗaya ikon masar da mulkinta gabanta cikinta dabanta shi ke da iko ɗari bisa ɗari hmm. ya za a yi shi da yake da iko ɗari bisa ɗari kuma ya zo ya bu wanda bai da komai baya mallakar komai bai da ikon komai wa annabi Musa ke kaga wannan alfahari ne bayan an fitar da shi daga bala'in da yake ciki sai ya dawo kuma yana cika baki ba nan ma haka ya tsaya ba sai ya ce afala nuna wai ba gani ne sai ya kara da cewa am ana ka karanta bismillah أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين سيد فرعون يتشي أم أنا خير أم أنا بمعنى بل ma'ana kamar yana cewa bal ko bar wannan zance ana khairu ni fa shin ba ni ne mafi alheri ba min hadal ladhi huwa mahinun daga wannan wanda yake kaskantacce wala yakadu yubin wanda ko bayani bai kasafe yake iyawa sosai ba da wa yake wato ba a taɓa tantiri a duniya irin fir'auna cikakken tantiri ne lamba ɗaya wa'annan musa yake gaya fa wannan magana mana kaga da yake mutanen su kuma wawaye ne kawai duniya suke kallo sai su gamsu sau da sun ga ya eh, tabbas yake faɗa a ji komai shi yake yi wannan kuma bai da komai sannan kuma tabbas sai eh, annabi musa ya haɗu da 'yar matsala ta wato bayani a baki shi sa ya ce am ana kai bal ku bar wannan magana ba ni ne mafi alkhairi ba min hadha alladhi huwa mahin daga wannan wanda yake kaskantaccen domin almahin kaskantacce rauna wanda kuma wala yakadu yubin wanda ma baya iya bayani kaga kenan da wa yake da annabi Musa alaihi salatu wassalamu yake wannan shegantakar tasa lafazin wala ya kadu yubil wasu cikin malamai suka ce fir'auna yana faɗa ne ga annabi musa wani abu da ya same shi dangane da harshensa wanda baya iya fitowa ya bayani wani lokacin sosai mana wani lokacin ne sosai mana wurin bayanin yana ɗan samun matsala a harshensa har shi ya sa ma lokacin da aka naɗa shi annabta ya nemi mi. a haɗa shi da ɗan uwansa annabi haruna shi ma a bashi annabta ya ce harun huwa afsahu minni lisanan haka annabi musa yake Allah to ka haɗa ni da ɗan uwana annabi haruna huwa afsahu ni lisanan fa arsilhu ma iya rid'an Allah ka aiko shi tare da ni sai aka ce to kai ma ɗan uwan naka an bashi annabta shi za har malaman tafsiri ce cewa ba a taɓa samun wani a duniyan nan da ya amfani ɗan uwansa irin annabi musa ba ko akwai a bashi manzanci ya ce allah yayana shi ma a bashi sai aka ce shi ma an bashi to yanzu wani ko miliyan da aka bashi ba zai ce a ba yayansa ba to sai suka ce wannan abin yake ishara zuwa gare shi wai annabi Musa baya iya ma fito da bayanai filla filla to kuma shi ne za ku bari ku banni ku je ku umbar komai nawa in bi shi kaga yana so ya nuna musu annabi Musa bai cancanci a bi shi hmm. to anan wasu daga cikin malamai suka ce to anan ya za a yi kuma da waɗancan ayoyin ai annabi Musa ya roƙi Allah a gyara harshen nan nasa kuma Allah ya amsa dan mai a suratul ba'a yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani Allah ka warware wannan daurin da ke harshe na yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri Wa wa في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا basira. ما Allah يتي غبا gaba أوتيت سؤلك abin Abinda ka ruga an baka kaga hadda warwarewar wannan sai malamai suka ce fir'auna ya san annabi Musa ko a lokacin ya fi shi fasaha tun me yasa ya faɗa suka ce yana faɗin baya ne don ya aibata shi kasan ɗan adam yana da wannan shigantakar wani lokacin idan ka zo kana bayan ce da Allah gari tsohon fa ba dukun nan ne fa wai sai tuno maka wani bayani can ba to ba duku yanzu ba shi bane ko ba haka bane ko a ce wanda ya fito da a karkara ce daga gidan mahauta fa ya fito wai ai wani aibi ne ka fito gidan mahauta a karkara sai a ce shi ne ke wannan magana dan gidan mahautan nan ne ba kaga wai wai ana so a tabo baya wai sai an aibata ka lalle lalle suka ce to abin da yake so yake na amma waccan maganar ai Allah ya ce an baka kuma Allah ya ce an yi an gama an yi ce nan, fir'auna ya san cewa annabi Musa yanzu babu wannan abu sannan kuma suka ce abu na biyu abinda zamanin fir'auna mutanensa suka fi ya fi ɗaukar hankali shine abin da yake wannan sihirin da mutane suke tsaki ba bayani na fasahar bace ba shi sa za sai Allah ya bawa annabi Musa mu'ujiza daidai da irin waɗancan tasu don ya galaba a kansu amma al'umman manzala suka ce buga misali da al'umman manzala su kuma da yake fasaha ce ta harshe sai Allah ta'ala ya ba manzala Qur'ani su kuma ba suna jin sun kai mutuƙa wurin fasaha su kuma Qur'ani ya gigita su saboda kowa gwargwadon abin da saboda kaga kenan ya jefa annabi Musa da aibin wai bayani a baki kawai ya yi ne domin kawai cin fuska amma shi ya san ba haka ba ina fata an gani ma'ana kenan nan to to to na fahimta a ai ina buga misali ne kan wasu in suka tashi sharri haka suke sai a kalli sana'ar mutum zai ce wane sai a kalli ba wai ai ta sana'ar ake ba fa sana'a ce wadda take muhimmiya kuma hasali ma tana cikin sana'a da take gina tattalin arziki amma za ka samu akwai mutanen da in suka tashi sharri sai ce ɗan kaza ne har gobe a karkara in ka shiga wasu lunguna akwai wanda in ka fito daga wani gida ko kuna wata sana'a ba za a baka aure ba dan na taba tambaye wani dattijo a wani kauye ya ce ai wai saboda duk masu wannan ɗin suna da kaza suna da kaza ko ba haka bane haka yake har gobe akwai karkarar da in ka shiga zaga in mutum yana wani abu ko wata sana'a a kan wannan sana'a sai hana iyalinsa aure a ke aura daga gurinsa a ke aura masa Ta me laifin sana'arsa ba laifi bane sana'a ce amma ana ganin wai wani aibi ne a haɗa ma zuriya da shi to su ma nan fir'auna yana faɗin wannan cewa wato shi baya iya bayani kaga yana so ya aibata shi da wancan abin da ya riga ya wuce tunda ya roki Allah Allah ya mi ya yayi masa tunda Allah ya ce mun baka abin da ka roka kaga kenan har harshen ma Allah ta'ala ya mi ya gyara masa ina fata an gani ma'ana kenan dai yayi wannan ne domin kawai aibata annabi Musa alaihi salatu wassalam dangane da wato abinda ce kiransa zuwa gare shi na cewa yi imani da Allah subhanahu ta'ala sai kuma ya ci gaba da cewa falaulaul ulqiya alaihi aswiratun min za to me ya hana inda annabin Allah ne da gaskiya mai ya hana a saukan masa da awarwaro na zinariya wanda zai dinga daurawa a hannunsa yana kwalliya yana ado da shi mana da annabi ne da gaskiya ai ba za a bar shi a cikin talauci ba me ya hana ba a yi masa ruwan waɗannan wato gwalagwalai na awarwaro wanda zai dinga kwalliya da su yana ado ba au ja'a ma'ahul mala'ikatu muqtarini ko ko da annabi ne na gaskiya mai ya hana bai taho tare da mala'iku ba mana mala'iku su taho tare da su tare da shi wasu haɗe da wasu wasu haɗe da wasu su ba da gaskiya da tabbatarwa cewa annaban Allah ne shi na gaskiya kaga duk wannan abu ne wanda yake faɗa wanda ba dalili bane domin annabawan da suka gabata annabi Musa su ma ba su zo da irin wannan ba kuma Allah ya faɗa a wani wuri da suke cewa laula unzila alaihi malak suka ce me ya hana ba sauko da annabi Muhammadu a mala'ika ba Allah ta ya walau anzalna malakan da za mu saukar da mala'ikan Cikin imani da ƙudiyar al halaka su za'i mm. wa na la yunzaruna ko zahirta musu ba yi ba. sannan sai Allah ya ce kuma walau ja'alna malakan da kuma za mu sanya mala'ika din to Allah ja'alna rajulan dole ya zamo a siffar mutum da ba za su iya ganin sa a siffarsa ta mala'ika ba to in kuma ya zo a siffar mutum ya ce ni mala'ika ne wannan annabi ne na gaskiya wala na alaihim ma yalbisun sai su ce su ba su yarda wannan shi ba mutum ne mm. ko ba haka bane kaga dai abin ya ƙara fitowa dai an je dai an dawo to kaga kenan cewa wai a haɗo shi da mala'iku wasu na haɗe da wasu wasu su biyo bayan wasu suna goyon baya suna tabbatar da cewa annabin Allah ne na gaskiya kaga wannan magana ba haka take ba kawai sun faɗa ne dai a tunaninsu saboda su kangare ma wato kiran da annabi Musa yake kuma shi Fir'auna ya faɗi wannan ne dan ya wofantar da hankalin su waɗancan wato bani isra'ila abin nan ibdawa su kiyarda da annabi Musa alaihi salatu wassalam shi za ce laula ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu almala'ikatu muqtarinin fastakhaffa qawmu wani lokaci yayi sai mun kwana a daji kuma to mu tsaya nan ma'ana dai fir'auna yayi wasa da hankalin mutanansa kuma ya yarin jayisu Allah kiyaye to jiya a taimakon da aka samu an samu naira dubu takwas allah maɗaukun sai ke saka da alkhairi a ƙofa dai tana nan abu ɗayan uwa gane da mara'in nan lokaci bana ƙara ja yau muna sha uku kaga ganin da 'yan kwanaki za a ce za a yi ƙoƙarin rabon wannan tallafi na marayu allah ya saka da alheri ya sa mizani